This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Usman Kabara dauke da labaran. Gwamnan jihar Borno na ta ƙoƙarin kwantar da hankalin 'yan jihar game da hare-haren da aka kai a ɗan tsakanin nan a garuruwa irin su Zabarmari da kuma harin da aka kai a kasuwar kifi na ƙunar bakin wake. 'Yan ƙungiyar ta Boko Haram da suka addabi jihar Arewa maso gabashin Najeriya ko a ranar Juma'a da ta gabata sai da suka hallaka mutane bakwai a Zabarmari da ke wajen birnin. Inda daga baya kuma sojoji da mayakan sa kai na GTF suka fatattaki maharan. gwamna kashim shatima ya bayyana musu tabbacin ɗaukar mataki a kan lamarin ya faɗa haka ne a ziyarar da ya kai a garin na zabarmari manoman shinkafa ya ce ba a sami ɗauki ba wanda kuma da ba a samu ɗaukin yan gtf ba to da ɓarnar da za a yi da ta fi haka maharan dai sun tsaurara matakan kai hare-haren bam da hare-haren bindiga a garin na maiduguri mahaifar boko haram tun daga shekarar 2009 a makon da ya gabata ma sun kashe mutane 147 suka kuma kashe wasu guda goma sha hudu a harin bam tare da hallaka wasu guda goma sha ɗaya da suka zarga da tuba daga cikin kungiyar ta'addan ta boko haram inda suka yi musu yankan rago daga ƙarshe gwamna shatima ya roki mazauna garin zabarmari da kar su fice daga garuruwan nasu sannan kuma yana ba su tabbacin sojoji za su ba su cikakken tsaro Shugaban ƙasar Misra abdul Fattah al-Sisi ya kai ziyarar bazata inda ya ziyarci inda aka kashe sojojin nan a yankin Sinai inda ya je yin ta'aziyyar sojojin. al-Sisi ya kara da cewa sojojin nan sun mutu ne a sakamakon kai a sakamakon ba da ɗauki ga ƙungiyar ta'addanci ta ISIS da suka addabi jama'a domin magance matsalar inda ya ce sun mutu jarumai. Wata ƙungiya da ke da haɗin gwiwa da ISIS sun ɗauki ɗauki alhakin kai hare-hare da dama har da wannan da aka hallaka sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula a yankin na Sinai. waɗannan hare-hare sun hada da wanda aka kai a larabar da ta gabata a misra a shingen sojoji inda da dama suka mutu ya ce duk da yake su ma sojojin sun buɗe wuta inda suka kashe 'yan ta'addar kimanin guda 100 suna nan ma kuma ana zakulo wasu da aka harba ƙasar masar tana ɗora laifin waɗannan ayyukan ta'addanci a kan cewar ƙungiyar muslim brotherhood ce sanadi Ƙungiyar da ta ƙunshi tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi da sojoji suka yi wa juyin mulki a ƙarƙashin shi LCC a shekaru biyu da suka wuce. Ana cikin haka ma a jiya ɗin dai sai da 'yan ƙungiyar ta ISIS suka kai wani hari a Sinai ɗin inda suka hallaka mutane aƙalla hudu ciki har da ƙaramin yaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar Amurkawa a faɗin ƙasar suna ta shagulgulan tunawa da ranar samun 'yancin kai daga ƙasar Birtaniya shekaru 239 da suka wuce. Jami'an tsaron Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar a inda suka ba da kariya a inda ya shafi jiragen ƙasa da wurin da ake hawa motoci domin raɗe-raɗin yiwuwar kai hare-haren ta'addanci. Shugaban ƙasar Barack Obama ya taya 'yan ƙasar murna a wannan rana ta hudu ga watan Yuli. wanda wannan kwanan watan ne ya yi daidai da murnar zagayowar ranar haihuwar babbar 'yarsa meliya da ta cika shekaru goma sha bakwai. Obama dai ya shirya gabatar da murna a gidan gwamnati na White House wanda za a ga sanama a ci a sha tare da sojoji da iyalansu a Amurka. a can wajen garin washington kuma jami'an tsaro na cia karkashin jagorancin shugabansu john bremen ya ba da cewa akwai wasu mutane guda 100 da suka rikida suka zama 'yan kasa amurka a mount vernon da ke jihar virginia ta shugaban kasar amurka na farko george washington birnin washington dai ba masaka tsinke inda mutane ke ta tururuwa zuwa gidajen tarihi da kallon wasan harbe-harben wuta mai launi daban-daban a sararin samaniya haka ma a sauran jihohin amurka din ana ta ire-iren waɗannan shagulgula kamar new york babbar cibiyar 'yan sandan ƙasar inda aka jibge sama da 'yan sanda guda dubu bakwai don tsaron lafiyar jama'a da kuma kadarorin gwamnati da dama daga 'yan takarar neman shugabancin amurka sun halarci bikin wannan rana ta hudu ga watan yuli wanda suka yi a wurare daban-daban har yanzu dai ba wata kafa da ta nuna cewa masu zaben raba gardama a girka da bashi ya addaba za su zaɓi tsuke bakin aljihu ko a'a a zaben raba gardama da ake yi a ƙasar. zaben raba gardamar da zai zama mafita ko kuma sanadin ficewar kasar daga cikin rukunin kasashen turai masu amfani da kuɗin bai ɗaya na euro firaministan kasar alexis tsipras da ya yi bayani ya ce 'yan kasar sun ji cewa turafa ta kai bango don sun wahala a hannun kasashen turai da suke basu bashushukan ya kara da cewa waɗannan matsaloli sun kawo musu tafiyar hawainiya ga ci gaban kasar ta girka da kuma dakushe matsayin jin daɗin rayuwarsu girka dai ta gaza biyan bashin dala amurka biliyan ɗaya da miliyan 800 daga bankin lamuni na duniya da aka bata rance su kuma kwamishinonin kudin kasashen turai sun yarda da ƙara wa'adin biyan bashi ga ƙasar ta girka turai na ganin laifin girka da cewa ba su yi kwaskwarimar tattalin arzikin ƙasar ba wanda kuma su girka suna ganin cewa wannan abu da aka yi bashi ne wanda ya hana su sukuni. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Cikin shirin an yi kira gwamnatin tarayya ta himmatu kan harkar ilmi. Wani mai kula da harkokin ilmi ya yi magana kan fa'ida da illoli da ke tattare da ba da ilimi kyauta. An samu ci gaban shigar ɗalibai mata makarantu a wasu sassan jihar Kebbi. A jihar Taraba kuma an shirya gasar kacici-kacici kan darasin lissafi. Jama'a masu aromu, Assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ganin yadda ɗalibai da iyaye suke kai goro su kai marikan darasin lissafi wata mai yi wa ƙasa hidima a jami'ar jihar Jalingo ta shirya gasar kacici-kacici kan darasin lissafi. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. sakamakon jarrabawar ɗalibai masu kammala karatun sakandare da hukumar wayek ta bayar ta shekarar 2013 jihar taraba ita ce kan gaba da maki 16.4 bisa ɗari in aka kwatanta ta da sauran takwarorinta na jihohin gabas maso arewa amma duk da wannan alkalami da ke nuna alamar ci gaba ba taka karata karya ba in aka kwatanta ta da sakamakon jihohi da ke shiyoyi daban-daban na kudancin najeriya ganin haka ne ya sa wata 'yar hidimar ƙasa da ke koyarwa a kwalejin fasaha da kimiyya na jihar taraba itinu oluwakemi bankole ta gabatar da gasar kacici-kacicin ilimin lissafi ga makarantun sakandare da ke Jalingo. Gasar wadda ya janyo makarantun sakandare da dama da ke nan fadar jiha ya sake bayyana matsayin ilimin lissafi a nan jihar Taraba. Dan cikin tambayoyi goma sha biyar da aka yi, biyu kaɗai ɗaliban suka samar da ansarsu. Mai da sha biyar da rabu gida daidai. Ɗaya sifili ɗaya ba daidai ba. da yake jawabi wurin gasar shugaban sashen share fage da kuma kimiyya ta musamman na kwalejin fasaha da kimiyya na jihar taraban mai fachabe ɗan dan asabe ya ce lissafi na tare da duk wani al'amari na rayuwar duniyar bil'adama kana ya kuma bayyana ra'ayinsa game da dalilai da yake gani ke kawo koma bayar ilmin lissafi a jihar taraba Lissafi darasi ne da ke da nasa kalmomi na musamman. Alamomi, zane-zane da kuma sirri daban-daban da ka kalubalanci mai koyo. Wannan ya mai da shi darasi mai gurbin kalmomi na musamman wanda ake kira kalmomin lissafi. Don haka, nasarar fahimtar lissafi tana dangane da fahimtar wannan luggar. Rashin fahimtar wannan na iya zamewa laifin ɗalibai ko kuwa na wasu malaman lissafi a wasu makarantun sakandaren jami'a. Galibin ɗalibai ba su sa himma ga koyon lissafi ba, ba sa shiga ajin lissafi, don a cewarsu lissafi na da wuya. kuma ya suka yi ji su ba sa iya fahimtarsa amma rashin yawaitar maimaita abin da suka riga suka koya da kuma samun halattar darasin lissafi na hana uh, ɗalibai mallakar asiri da kuma fahimtar lissafi gabaki ɗaya don haka sai su ce lissafi na da wuya daga bisani na tambayi ita itunu oluwa kemi bankole dalila da ya sa ta daukan wannan mataki na haɓaka ƙaunar ilmin darasin lissafi ga ɗalibai. Okay. Na kira wannan gasar kacici-kacicin lissafin ne don taimakawa ɗalibai samun ƙarin fahimtar wannan darasi. Mun zagaye makarantu, muna faɗa musu cewa lissafi abu ne mai sauƙi da kuma ban sha'awa, kuma yana dangane da aniyar zuciyar mai koyo. Uh, Manufarmu shine ƙara wa ɗalibai ƙaunar lissafi don ya haɓaka musu sakamakon karatunsu. Kamar yadda ilimin zamani ya tanada, shi dai ilimin lissafi ginshiƙi ne ga dukkan darussan kimiyya da fasaha. Da haka ne zame tilas ga ɗalibai masu niyan karanta darussan fasaha ko kimiyya su mallaki ilimin lissafi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Daga jihar Kebbi kuma rahoto daga karamar hukumar Kalgo yana nuni da cewa an samu ƙarin ɗalibai mata da ke shiga makarantun ilmin zamani a karamar hukumar Kalgo musamman a yankunan karkara inda ake fuskantar ƙalubale. Sakataren ilimi a karamar hukumar Alhaji Abubakar Magaji wani ya bayyana haka a hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Ta ɓangaren sanya yara a makarantun primary schools da junior secondary school da yake su ne muke kula da su gaskiya akwai ci gaba kwarai saboda shekaru biyar da suka wuce idan mun kwatanta yawan da farko da yawan makarantun nan da ke gare mu na primary schools da na junior secondary su sun karu bisa ga yadda suke haka kuma yawan ɗaliban da ke gare mu a baya yanzu yawan ɗaliban da ke gare mu sun fi haka nan haka kuma ta ɓangaren su kansu wayar da kan iyayen yara domin sanya yaransu makarantun ne shi ma gaskiya an samu ci gaba kwarai Alhaji Abubakar Magaji na Yalwa ya kara da cewa ci gaban da an ka samu wajen sa ya'ya mata makaranta ba zai rasa masa da fahimtar mahimmancin ilimin ya'ya mata da iyaye suka yi ba. Muna da kwamitin iyaye da malaman makaranta a kowace makaranta sannan kuma muna da wani kwamiti wanda muke kira sbnc kwamiti duk waɗannan kwamitoci suna haɗuwa su yi aiki tare domin wayan ma iyaye kai na su yi ƙoƙari su sanya yaransu maza da mata makaranta domin su samu wannan basic education na primary schools zuwa junior secondary school so wannan aiki da kwamitin ke yi da kuma ayyukan da ita local education authority ke yi ya taimaka kwarai wajen samar da yawan yaran da ke shiga makarantun ne a yanzu haka kuma ƙarin da aka samu na buɗa ƙananan makarantun ne na junior secondary school a ƙauyuka waɗanda yake da babu su shi ma ya ƙarasa iyaye a karkara suna sanya yaran su makaranta domin su samu wannan ilimi na bai ɗaya wanda muke kira basic education akwai ci gaba saboda shekarar karatu wadda ta gabata ta zango na sha shekara ta dubu da goma sha uku zuwa dubu da goma sha hudu muna da maza ɗalibai dubu bakwai da dari bakwai da arba'in da takwas wato 2013 stroke 2014 academic year muna da maza dubu bakwai da dari bakwai da arba'in da takwas haka kuma muna da mata 5,510 wanda yake za a ga akwai bambanci sannan kuma a shekara ta zangon karatu na 2014 zuwa 2015 wanda muke ciki muna da yawan ɗalibai maza 8,131 haka kuma muna da yawan ɗalibai mata 5,680 wanda idan ka auna za a ga akwai bambanci ko kuma akwai ƙari akwai ƙari wanda aka samu bisa ga enrollment na 2013-2014 da enrollment in 2014-2015 bayanai sun nuna cewa an samu ci gaba wajen sanya ya'ya mata makaranta sakamakon sabbin hanyoyin da aka bullo da su na wayar da kan iyaye akan mahimmancin ilimi ya'ya mata maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi najeriya an yi kira ga sabbin gwamnatoci a kowane mataki musamman gwamnatin tarayyar najeriya ta himmatu wajen inganta harkokin ilimi a fadin kasar ta wajen samar da malamai ingantattu Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa Malam Haruna Danjuma ne wannan kira a hira da suka yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. To alhamdulillah wannan iliya a matsayina na shugaban kungiyar iyaye da malamai na ƙasa baki daya A ko'ina ne ba wai magana arewa ba ne ba magana kudu ba ne. Ko'ina ne ana da wannan matsalolin na ƙarancin malamai da kuma wasu daga cikin malaman da muke da su ba su samun kyakkyawan horo. Wanda rashin kyakkyawan horon da shi ke jawo 'ya'yan da muka bada don a basu ilimin ba samun ilimin ingantacce wato mafita shine gwamnatin tarayya dole ta sake duba al'amarin nan maganar cewa za a ba da ilimi kyauta ga kowa da kowa tun daga dan firamare 1 zuwa dan firamare 6 zuwa karamar sakandare nan aji ɗaya zuwa uku ya kamata a duba wani al'amari ba da ilimi kyauta a ce komai kyauta ba zai yiwu ba domin Ah, Allah subhanahu ta'ala da ya mana arzikin samun ‘ya'ya ya faɗa mana hakkin ‘ya'yanmu a kanmu daga ni har kai da muke magana da kai din da dukkan mai sauraro Allah ya riga ya faɗa mana ta inda muka samu cikin iyayenmu kenan Allah ya faɗa mana cewa ga hakkin mu iyaye akan ‘ya'yanmu ga hakkin ‘ya'yanmu akan ah, mu iyaye abinda gwamnati ya kamata yi a takaice shine ta fito da gaskiya al'amari duk wani kuɗi da aka ce an sa shi an yi kasafi na ilimi to kuɗin nan a sake shi kada a riƙe ko a dashe ma yanzu duk kuɗin da ake yin kasafi bai ma isa ba ƙasar nan muna da yawan gaske in ka ɗauki jiha ɗaya ka jibi makarantun da ke jiha ɗaya kuɗin da ake ba da kasafi na wannan jihar ba zai isa ya haƙa ilimin ba domin shi ilimi ba wai kawai ma magana ka cewa a wai kayan ka ba 'ya'yan makaranta ka ba su littattafai ba ne a kai musu uniform ba ne a ko za ka ba su abinci da rana ba ne ba ma aikin gwamnati ba ta ce da 'yan makaranta na kaje ka dawo wa'inda suke makarantar kwanan ma ba su iya ba su abinci mu a wasu jihohi mu iyaye pta mu muke ba da kuɗin za a ce da mu a makarantar kwana babban abin da gwamnati ya kamata yi ta tsare mutuncin malamai tsare mutuncin malamai na farko a samu musu albashi maishi mai kyau wanda zai sa ya daina tunanin wani wuri ba harka koyarwa ba na biyu a tabbatar da cewa malamin za a ɗauka ya samu horo na ilimin yadda zai ba 'ya'yan bayan Allah ilimin nan na uku kada kawai wannan horo da ya samu ya zama an sake shi kawai ta koyar da yara a dinka juya ana ba shi horon yau da kullum don ya samu ingantaccen ilimin da yake domin wasu daga cikin malamanmu ɗan aji bakwai ɗan aji shida na firamare zai iya kunyata malamin da yake saka kace bai zuwa zai makara ilimi to in ka ce malami malami makaranta ya je ya nemi kuɗin zai je ƙara ma kanshi ilimi ina kuɗin da yake samu nawa ne albashin nashi saboda ka gwamnati ta juya akalanta ta saki ta ta bada ilimi ta ta komai da komai ta juya akalanta wajen ganin cewa makarantun horar da malamai sun horar da ingantattun malamai da a sako mana su gwamnati ta ɗauke su aiki sannan gwamnati ta ɗauki malaman nan ƙwararru sannan gwamnati ta inganta kayan ba da ilimin ba da inganta kayan ba da ilimin kowane makaranta ko kowace gwamnati akwai hakinta gwamnatin hukuma ita ke da hakkin malaman firamare gwamnatin jiha ita ke da hakkin malaman sakandare gwamnatin tarayya tana da 'yan nata tsararru na sakandare da ake ce musu unity school mu a najeriya kenan sannan akwai manya-manyan makarantu wanda yake akwai na gwamnatin tarayya akwai na jihohi suna da manya-manyan suna da jami'o'i nasu suna da makarantun kwaleji kwaleji nasu to dukkan wannan magana ya tattara akan wani irin riko aka yi ma ilimin to a ƙarshe shine ana ma ilimi rikon sa nan kashi na yi magana na ce idan gwamnatin janar buhari da allah ba shi dama zai tsaya ya juya hankalinsa wajen inganta ilimi ya tabbatar da cewa an ƙara ma ilimi kasau mai tsoka ya tabbatar da cewa makarantun nan da aka ce mu kai 'ya'yanmu muke kai su an inganta su a tabbatar da cewa an samu kayan koyar da 'ya'yanmu mafi inganci a tabbatar da cewa makarantun da za su zama da kayan za a zauna a cikin azuzuwa an inganta su a tabbatar da cewa malaman nan ana ba su horo na yau da kullum za a ƙara ɗaukaka matsayin iliminsu a tabbatar da cewa an tsara mutuncin malaman nan to ina tabbatar maka ko amerika nan gaba kaɗan ba za ta yi buga da mu ba domin idan ɗan najeriya ya tsaya zai nemi ilimin zai nemi ilimin ne ba ke rai bakin fama ai muna da likitoci a ƙasashe daga america da sun je ƙara iliminsu su amerika kirke su a ingila akwai bukaci america je ke su saboda da maka malaman makarantar mu da suke nan wasu daga jami'o'i sukan tafi kasashen waje a rike su ka dai ko ni kaina kanina dr ali da yake lecturer a kaduna kan lokacin da ya je yana phd din shi ai a malaysia sun rike shi sun ce tsaya musu da tsayar ya samu da ya dawo gida ya zo shi da yin shi alkawarin shi da polytechnic ya zanna yana masa aiki so babban magana shine muna fa da masu son aikin muna da masu niyyar abin amma gwamnati tana mutu wasu kai kaji yau kaji yajin aiki malam makaranta na wuri kaza a firamare kaji ma yajin aiki malam makaranta wajen kaza a sakandare kaji yajin aiki a polytechnic kaji yajin aiki a college of education kaji yajin aiki a university to ta yaya yaron mu ya ta yaya ƴaƴan da muka bada amana a basu ilimi za samu ilimi matukan karatun ba a fara shi an dire ba hakanan shi ma wani mai shari kan harkokin ilimi Muhammad Tajudin Hamza Funtuwa mai inkiyar gyaran fuska ya yi bayani kan manufar ilimi kyauta a hira da suka yi da Zaharaddin Sani Huntuwa mutanen ƙasa ya kamata su gane su kuma fahimta ilimi da ake kira ilimi kala kala ne dan Bahaushe ma yakan ce ilimi daji ne faɗi gare shi baka iya kai ƙarshe to amma wannan ilimi na zamani da ake cewa ilimi kyauta to in ba sani ba kaskashe ake wanka da ruwan jikinta ke ba ilimin kyauta ba ne. sun ɗauko ita dama ce da wannan gwamnoni na yanzu muke son su tsaya su duba a san da su suka yi nasu ko kuma mu mu kawo misali irin na mu da muka yi mun yi shi ne akan abubuwa mai tsari inganci ya kamata a kawo ma ilimi ingancin kuwa shine a tabbatar da an ɗauki ƙwararrun malaman an kawo masa dukkan abubuwan inda ba su da yanzu sai aka kauda waɗancan abubuwan aka yi wa mutum aka yi mai ɗan maɗin ɗimi aka ɗaure mai ido kana sai aka kwance aka ci gaba da abin da ake an ce ilimi kyauta me kyautar daga ciki waye ɗin kawai da suke biya ko kwane ko to a gwamnatocin baya mun ga suna cewa suna gudanar da ilimi kyauta na ɗaya za ka ga ana biyan kuɗin wannan jarawa kuma za ka ga yaro ba abin da yake zuwa da shi makaranta kana ga wannan ba wani tsari bane mai inganci bai da inganci na ƙara faɗin bai da inganci na faɗi ma a baya abin da ke faruwa waɗannan mutane akwai wani abin da ake yi na shine dan su kwangila su yi ha'inci a aji ka samu mutum ɗari da tamanin bayan an zo an ma wani girin makaranta baba rodo wanda ba shi ne ilimin ba wanda kuma ba shi ne kyautar ba ana yin majigi ne An za a yi a san cewa an yi tsarin abin da za a yi kawo ko da ɗan karanci ne to kamar yadda ka sani dole mai addu'a dan an ce tafiya waiwai adan tafiya ne Allah ya ji kai irin su Abubakar ta fara barewa irin su su ne suka yi ilimi kyauta domin amma kuma yan sun yi a cikin wannan tsarin suka yi akwai ma kwano a karkashin itace da karkashin buka da karkashin wannan suka yi ilimin su kuma suka inganta shi kuma suka tabbatar yau a lokacin da aka yi su ta kwalewa su ne a duniya ake mai kirayi imam with a golden voice saboda me har ya samu wannan ingantattun malamai domin bauta mai ilimin ya amfana ya san me ilimi haka mu ma da aka ɗauko mu aka zo ana koya mana an ɗauko mu ne wato bari in gaya ma Kasan wani abu da ake cewa tsayen nasara sai bahaushe da kai ce mai me tsayen nasara sai ya ce sai za ya gida a'a tsayen nasara shine ilimin boko a san da aka yi da wata kalma da turanci da ake cewa education towards the community shi aka bamu yanzu ko community towards the education mu shi a wannan lokacin bature ya zo yana kawo mutane abin kyauta da ya ga sun gane ya dau abin shi sai gashi mu da kuɗin mu muke bi muna neman shi ya dawo da a koyar da mu ta yaya ba ka ba waɗannan gwamnati shawara na ganin cewa kai ma musamman kai mai maganan nan na ga yaranka suna zuwa makaranta ta wato mai zaman kanta wato makarantun kuɗi to akwai yadda kuke ganin ko za a iya haɗewa waɗannan makarantun kuɗi a kyale su kwarai za a iya yi akwai mutane da aka ajiye suna nan ƙasa saboda ba su da uwa a gindin murhu suna da ilimin ilimin ma kamar za su su rasa ma su rasa yanda za su yi da shi su gwamnonin da suke nake ma wannan magana da kai kamar misali gwamna na katsina ai talaka ne dan talaka ne karkara ma yake a karkaran nan ya yi ilimin nan daidai gwargwado kuma yana da ilimin nan wanda ya san yana da basira akan wanda zai iya ɗaukowa a ɗauko mutane masu inganci masu bada da shawara akan abin da ya dace a retriving din wannan ilimi yara na da ka gani na ɗauka na tafi bangaren ilimin yanzu abin da aka mai da galibin waɗansu matan waɗansu ne da mai da gurin gurin cefane ne ne na san amfanin shi dole in neme shi da kuɗi na kamar yadda na gaya ma shi ne dalili amma in ka duba a makarantar kuɗi albashin da ake biyan malaman bai kai na abin da ake biyan malaman gwamnati ba amma saboda sun san cewa in ba su wannan abu ba dole zaka ga yaron ka in aka je aka haɗa shi da wanda ya makaranta kuɗin da wanda ya makarantar da bai ta kuɗin ba saboda ajin su an yawa babu yanda za a koye babu yanda za a gane sai ka ga cewa akwai bambanci ko da wajen ansa jarawa ne masu aro da wannan hirar Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar nan a madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma kiba hero da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na ƙasar iran Mohammed javad zarif sun gana kamar sa'a guda a jiya asabar game da maganar makamashin nukiliya ƙasar iran tattaunawar da ta shafi ƙasashe guda shida masu ƙarfin tattalin arziki a duniya tattaunawar ta kerry da zarif ta ido da ido an yi ta ne a ƙasar austria sannan ba wata sanarwa da ta biyo baya a game da tattaunawar Shugaban hukumar makamashin ta duniya wato Yukiya Amano ya faɗa wa manema labarai cewa kwamitinsa zai fito da rahotonsa nan da watanni shida masu zuwa. Amano ya ce ya ga ci gaba a ziyarar da ya kai a Iran ranar Alhamis da ta gabata wanda manazarta ke ganin wannan maganar alama ce ta samun mafita ga maganar tattaunawar. a ka'idar tattaunawar shine za a gama a ranar 30 ga watan yuni da ya gabata amma sun kara wa kansu wa'adin tattaunawar zuwa ranar 7 ga wannan wata da muke ciki na yuli shi ma firaministan kasar sin yana biyana tsawon makonni guda kenan da suka wuce To, Madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.